Barazanar rashin haɗin kai na nema ta kunno kai a tsakanin ɓangarorin mulki biyu ta gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan ya biyo bayan hurumin da Majalisar Dokokin Ƙasa ta ɗauka ne a ƙoƙarin da gwamnati ke yi na ɗaukan ma'aikata daga kowace ƙaramar hukumar da ke ƙasar, wanda majalisar ta ce dole ta sa hannunta cikin al'amarin. A lokacin da majalisar ta gurfanar da ƙaramin ministan ƙwadago Festus ke yamu ta buƙaci sanin hanyar da za a bi wajen tabbatar da jama'ar da suke wakilta sun amfana da wannan dama. Amma Minista Festus Kiyamo ya yi baris wajen ba da bayani yana mai cewa. The chairman insisted I must come to them privately for them to hand over to me certain instructions as to how this program will be done across the country. I said no. Festus Kiyama ya ce majalisa tana nema ta wuce gona da iri ne wajen neman a miƙa musu shirin ɗungurungun bayan sun yi zargin akwai almundahana a cikin shirin 'yan majalisan sun nemi a yi zaman cikin sirri ne ni kuma na ce dole ne a yi shi a bainar jama'a kuma a yi shi a gaban 'yan jaridu. To sai dai mai magana da yawon majalisar dattawa sanata Ajibola Basiru ya ce majalisa ba ta gamsu da bayanan ministan ba. Saboda haka sun dakatar da shirin ɗaukan aikin sai sun samu bayanai da ya gamsar da su. In view of the foregoing, the implementation of the program shall be on hold pending proper briefing of the National Assembly by the Minister of Labour and Productivity. Ajibola ya ƙara da cewa idan shugaba Buhari bai amince da matakin nasu ba, yana iya ƙalubalantar su a kotu. To sai dai ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasarar Ibrahim ya ce majalisa ba ta da hurumin dakatar da wannan shiri. 'Yan majalisa ba su da wani hurumi akan magana ɗaukar ma'aikata. Abin da ke kawo waɗannan abun gurɓacewa ce ta ƙasar da ta yi ta ya zama na komi magana ce ta alfarma kuma komi har ya kasance har ana zargin mu cewa wasu ma sassai da alfarma suke yi in sun samu wato guraben mukamai an babba su. Shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Alhassan ɗan tata Mahmud ya ce irin wannan mataki na bawa 'yan majalisa gurabe abu ne da aka saba yi. Gwamnatocin da sun ka gabata daga na obasanjo an na yar'adua an na jonathan akwai yanda aka yi wanda dan majalisa ko ah, na wakilai ko na dattijai yana da wannan dama wanda zai iya neman taimakon cewa yana da mutane kaza akan yi wannan bisa ga yajejeniya to amma ba wai abu bane wanda yake bisa doka wannan shine karo na farko da yake nuna fito na fito tsakanin majalisar ta tara da bangaren shugaban kasa kuma koyaya al'amarin zai kaya ido dai ya san kima Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.